Haka take kunatar da studio Kalangu a daidai wannan lokaci ana ɗaki magana na Sumana Amadu Mamada ne zo muku da labaran da farko ga muhimman kanin nasu. albarkacin makon duniya na ilimi ƙungiyoyin da ke kula da ilimi sun gudanar da wani taro kan kamfen ilimi ga kowa a Nijar za ku ji ƙarin bayani. a cikin labarin namu za ku ji dalilan da yasa aka tada masu shaguna da ke kan babbar hanyar da ke ratsa balayara a cikin rahoton mu na musamman za ku ji cewa Niger ta halarci a makon da ya gabata da wani makon kasa na al'adu na Burkina Faso na shekara ta 2024 za ku ji rahoton na musamman na abokan aikin mu na yafa kan wannan biki. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya da ake jira a yau goma ga watan mayun shekara ta 2024 da kotun ƙasa eh, batun sakamakon ɗage kariyar tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum an ɗage shi har zuwa ranar bakwai ga watan Juni mai zuwa bisa buƙatar lauyan tsohon shugaban ƙasar a cewar ɗaya daga cikin mamba da ke kare sa ranar bakwai eh, ga watan Juni mai zuwa wata sabuwar muhawara za ta kasance tsakanin ɓangarorin biyu kan saboran da za a ɗauka domin tsaida sakamako. Matama Idrisa Debi itunu ya lashe zaɓe da kashi 61.3 cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa a cewar sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa a ƙasar Chadi da hukumar da ke kula da zaɓe ta Anja ta gabatar a ranar jiya. Sannan mai bi masa Sikse Masara da kashi 18.53 cikin ɗari sannan Fahimi Fadake Albert da kashi 16.91 cikin ɗari. adadin halartar wannan zaɓe na ranar shida ga watan mayu ya tashi a hukumance zuwa kashi 75 cikin 100.89 sabbin alkaluman za a ci gaba da bada su da kuma kotun za ta tabbatar da su. A yau goma ga watan man shekara ta 2024 aka gudanar a nan birnin mai da wani taro wadda kungiyar nan ta kungiyoyin da ke ba da ilimi da kare ilimi kan kamfen ilimi ga kowa a Nijar a so bisa taken ilimi mai kawo sauyi da kuma ci gaban ƙasa. wannan taro yana cikin tsarin makon duniya domin ilimi ah, na shekara ta 2024 bizo musa sule mukaddashin shugaban kungiyar aso epite ya ba da karin haske a cikin rahoton hassan nuru abdurrahman Mako na duniya akan ayyukan makarantun boko mako ne da aka keɓe akan ilimin boko da ake shirya tarurruka a faɗin duniya domin tunatarwa masu ruwa da tsaki da masu hannu da shuni akan ilimin boko matsayinsu bisa tafiyar ilimin boko a fuskar duniya da kuma Nijar. Kun san duka abin da ya shafi ci gaban tattalin arziki da kiwon lafiya da halayya duka ta hanyar ilimin boko ne ake iya haɓaka su. Don haka ne aka zaɓi wannan maudu'i domin kowa a ba shi dama a tunatar da shi nauyin da yake ratai a wuyansa akan bunƙasa ci gaban ilimin boko domin wannan tsarin ya tabbata. maido da jaraba sai fafd ga dukkan ra'ayoyi masu ruwa da tsaki kan wannan bangare na ilimi zai taimaka wajen kawo tasiri mai kyau ga ci ilimin yara a cewar abdullahi isaka mamudu mai kula da jarabawa na makarantar farko arab ta Tulaberi a matsayin wani aikin da ke taimaka wajen bunƙasa ci gaban ilimi a cikin rahoton alamin washar zai wa kwalin cfapd daraja saboda tare da kimanta aikin ɗalibai a wuce da su akwai abubuwa da dama da suke faruwa amma idan yaro iliminsa ne kaga abin yayi kuma muna nan da dubawa idan tsarin yana da cikas sai a sake duba shi amma kimanta aikin ɗalibai da ake yi a ajujuwa akwai abubuwa da dama da ya kamata a goge dangance da wannan yanayi na jarabawa saboda zai sa a tsabtace tsarin a duba hakikanin gaskiyar ilimin ɗalibi saboda idan kimantawa ne aka yi ana zaɓa zaɓar wanda ake so ne amma idan ta hanyar ilimin yaro ne ana iya gane idan ya dace a kai shi college ko kuma ya sake maimaita ashi tare da sabuwar hanyar da ke hada loga da dogon dutse da birnin balayara da ke haɗewa da babban birni da sauran mayan biranen ƙasa domin kawo sauƙi kan zirga-zirga a wannan birni hukumin yankin sun ɗauki matakan ta da shaguna da suke kan babbar hanya ba bisa doka ba mu saurari ƙarin bayanin shugaban da'irar karamar hukumar kakara ta tagazar a jijan shafo nuhu mamman a cikin rahoton saidi abdu winditan yanzu hanyar ba wai hanyar balle yara filin gini kaɗai ba hanya ce ta ƙasa gabaki ɗaya duka wanda ya fita daga yamai zai je tawa ko wajen maraɗi wannan hanyar yake bi hanya ta 'yan ƙasa ce jama'a suna zuwa bisa hanya suna yin shaguna suna rufe hanya don haka muka ga ya dace mu gyara wannan hanyar shine muka ce duka wanda ya yi gini bisa hanya ba bisa kan ka'ida ba to ya kokari ya kwashe kayansa mun ba su sati biyu ranar 21 ne wa'adin zai kare 22 ga wata duka wanda bai kwashe kayansa ba ya yi zancensa za mu zo da babbar mota mu kwashe kayan za mu kai su wajen da ake aje su idan mutum ya zo neman kayansa sai ya biya a bashi kayan. wani mai An kaddamar a yau a dogon dutse da baje kolin irin shukawa da kuma kayan gona a ƙarƙashin jagorancin kamfanin da ke kula da kayan iri na wurin. da haka shine na samar da irin shuka da kayayyakin gona a sauƙaƙe a lokacin da suke shirya damuna. Ƙarin hasken Alhaji Isufu mai zama shugaban wannan kamfani da ke kula da iri alheri da ke dogon dutse a cikin rahoton Aliyu kasuwar baza koli ce ta kayanmu waɗanda muke saida dangance da lokaci da ya kama na shirye-shiryen noma da ya kamata a ce manomi yana da iri ga hannun shi kuma na ba manomi zaɓi kasuwar dogon duce da yake babbar kasuwa ce za mu baza kayanmu muna yin haka nan kusan shekara duka wanda muka hiddo irin duka waɗanda gare mu eh, da kuma kayayyakin noma da kayayyakin gami wani taki takin zamani wani kama kwazo dan barbaru wanda ake ce mara iri duka muna baza kuma da ekip din mu waɗanda gaba manoma bayani ga yanda ya kamata a yi amfani da su wanga irin kuma gawar shike ga inda yake so wurin hako ne wurin laka ne ko wurin rere ne duka dai kama baza duka abubuwan da muka na muka bisa kasuwa kuma rana ce wadda lalle manoma na kuwa ziyarar mu sosai suna tambayoyi saura na saye kuma daga yau mun kama ne kama an buɗe kasuwanci ne na iri na kamfanin mu har al inda kuma shifka ta kahu. A yankin Cirozere ne yankin Agadas manoma suna barin wuraren su na noma dalilin rashin ruwa. Daraktan noma na yankin Tahiru Saidu ya bayyana dalilin inda kuma yake shawarta domin samun ruwa domin noma da kiwo a cikin yankin. Mu saurare shi a cikin rahoto Ahmed Felan. Duka wannan tsananin zafi ya janyo janyewar marmaron ruwa. Jama'a sun bar gonakinsu na noma saboda rashin ruwa. Matakin da muka ɗauka akwai tsarin da gwamnati ta saka muna ganin shine zai kasance mafita. Mun samu ziyarar farko na tabbatar da wannan wurin noma inda ruwan sun yi wuya wajen da ake noma sai an yi hubasa na janyo ruwan muna cikin wani yanayi mai wahala. kowa ya yi la'akari akwai rashin ruwan noma muna fatan tare da dawowar ruwan sama komai zai A ƙasar Nijar ana ta samun ƙaruwar zahi a 'yan makonnin baya-bayan nan wannan zafi na kawo tasiri ga lahiyar al'umma masu rauni musamman masu fama da cututtuka da tsofaffi da kuma yara. Isha'u Muhammad shugaban likitar Agadas ya yi bayani kan shan ruwa akai-akai a cikin rahoton Musa Mamman. Tsananin zafi da muke ciki a wannan lokaci ya sha bamban da shekarun baya, sannan tare da watan Avril, Mai zafin ya tsananta. Kasancewar wannan tsananin zafin da ake ciki ya fi shafar marasa lafiya masu fama da cutar siga da hawan jini da cututtukan da ke da nasaba nasaba da cutar jini zazzabin cizon sauro da tamowa duka waɗannan zafi yana iya ba su sakamako bisa rashin lafiyarsu bayan mutanen da ke fama da rashin lafiya akwai kuma jama'a da suka tsufa idan yaro ne a rinka ba shi ruwa lokaci akai-akai su kuma tsofaffi a rika ce musu su sha ruwa da yawa A ranar jiya a yankin da su aka buɗe bukukuwan bori, bori na kasance ɗaya daga cikin al'adu da ake samu a cikin yawancin al'ummin wannan ƙasa tamu. Maryama Yandu da mai amsa da sunan Kumba ta yi bayani kan wannan biki. Wannan dakan hatsin da muke yi a da tun can farko abin da muke farawa da shi masu buga kwarya su suke zuwa tun da wuri-wuri sannan mu kuma 'yan bori na kusa-kusa da na nesa ga baki ɗaya kowa yana zuwa da makaɗin shi tun da sahe sai da maraice muke watsewa tsawon sati guda tun da muna farawa ne alhamishi kuma alhamishi ne muke tada iska in ya hau daga nan ne sauran aljannu ke bullowa su musa na zuwa su benakwai su kirai da hamne da su zato duk dukkan suke bin juna da ma sauran aljannu nan ne suke tasowa sannan kuma a yi shigalin sauke su daga nan sai a dora turamen su su rinka ba da bayyanai kan damana da shekara idan za ta yi kyau su bayyana idan kuma akwai wasu matsaloli nan ma kuma suna bayyanawa. Tun zuciyar mu na musamman ƙasar Nijar ta halarci daga ranar 27 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayan shekara ta 2024 ga wata gasar makon ƙasa na al'adu a burkina faso karo na 21 a matsayin ƙasar da aka gayyata a bobodi laso nijar ta nuna hazaƙa a cikin ayyukan da ta gabatar a kwanaki na hudu na buɗe wannan biki da aka keɓe kan nijar halarta ta kasance mai muhimmanci alice Wadirago ta haɗa mana wannan rahoto Iska na kada tutar kasar ba kowa ta musamman a wannan bikin satin da aka keɓe na nuna al'adu na wannan shekara ta 2024 cewa da CNC. Eh, wa Rana ta musamman da aka keɓe ma al'ummar ƙauyen Binduguzu na garin Bobo Julaso. An yi baje kole na kayayyakin gargajiya don nuna kwarewar masu aikin hannu na ƙasar Nijar kamar yadda Hari Kolo Amadu, daraktan ofishin da ke kula da ayyukan hannu ya bayyana. Kaya ne da masu kirkira suka yi da hannu. Kayayyaki ne waɗanda suna da yawa da muka baje kolin su kamar kayan fata da dai duka abubuwan da adam yake bukata domin yin rayuwa da suka shafi al'adu da gargajiya. Sanye da tufafin zabarmawa an mata kitso na gargajiya an dora 'yan tambayan azurfa farfaro fatimata ta gabatar da zanen sakin gargajiya da ake amfani da shi lokacin aure Sakala ce da ake rufe ango da amarya da ita ranar baikonsu. Uwar amarya ce ke sayan ɗaya wa ango ɗaya kuma wa amarya don da ita za a liƙe ta sanda za a kai ta ɗakin ta Wasu mawaƙa da suka halarci bikin sun nuna cewar wannan haɗuwar tana da ƙaruwa sosai in ji Muhammadu Abdulsalam. Ni kawai naji kamar ina gida, naji kamar ina a gida Nijar. Wannan tsari ya matuƙar birge ni zan ba da gudunmuwa ta ga wannan haɗin kai kuma ni ma zan ba. A cewar ministan rai al'adu na ƙasar Nijar amadu Abdulrahman, an zaɓi ƙasar Nijar ne don ƙara ƙarfafa ɗan zumuncin da ke tsakanin al'ummar guda biyu. Kun yi la'akari duka abubuwan da aka baje kolin su na Nijar Burkina idan ba a sa su na ƙasa ba ko kuma jama'a suka faɗi kasar da suka fito ba a ma gane wani bambanci. Wannan halartar domin tabbatar da haɗin kan ƙasashen Sahel ne domin nuna wa duniya cewa Burkina Faso, Mali, Nijar an zama ɗaya a kowane fanni na ah, rayuwa. Fiye da ƙwararrun masana a fannin al'adu na ƙasar Nijar hamsin ne suka halarci wannan bikin raya al'adu. al'adu don nuna irin baiwar da Allah ya ba su. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.